من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى بيت الواحد barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da goma sha ɗaya ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da hudu kenan ko ashirin da biyar ashirin da biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da hudu miladiya ashirin da ne idan ba manta ba a yammacin jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in da bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida Faɗin Allah ta'ala wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa Mallam lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun yau za mu tashi aya ta arba'in da 48 kafin haka ga tambayoyi mai tambaya ta farko yana magana ne cewa sun rabu shi da iyalinsa bayan sun rabu ya fahimci cewa shi da sauran waɗansu daga cikin 'yan uwansa sun zalunce ta sun yi mata ba daidai ba da haka sai yake nema ta yafe masa ga alama da ya aika mata hakan yana nema ta yafe masa taki to sai yake son in roƙe ta ta yafe masa a madadinsa shi musamman kuma ta kalli wannan wata mai alfarma da ake cikin na Ramadan ko musamman ya ce tana zuwa sauraron wa'azi to da haka a madadin wannan dan uwa muke fatan ke wanda abin ya shafa ki ji tsoron Allah ki yafe masa ko mu karanto muke aya ubangiji ta ala ce wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim lafazin wal ya'fu ana nufin mutane idan an yi musu ba daidai ba su yi afuwa sannan wal yasfahu su kawar da kai Kaji. kamar baka ji ba ka gani kamar baka gani ba ma'ana kada ka rike wanda ya maka ba daidai ba a zuci ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum shin ku ba kwa san Allah ya gafarta muku kowane bawa na gari mace ko namiji zai ce lalle muna san Allah ya yafe mana to tunda kana san Allah ya yafe maka sai ka yafe wa wanda duk ya maka ba daidai ba tunda kina san Allah ya yafe miki ke ma sai ki yafe wa duk wanda ya miki ba daidai ba wannan shine ake son musulmi ya zama dan haka muna fatan zaki yafe wa waɗancan yan uwa da suka miki ba daidai ba ko muna fatan zaki yafe wa mijinki ki yi akwa ki rangume kuma inda hali ma in za ku koma to wannan zai ki daɗi in har kun koma kuma ubangiji ta Allah ya sanya albarka a cikin zuriyar ku ya ba ku zaman lafiya in kuma ba ku koma ba Allah sa ku koma kuma ya ba ku albarka tun bayan kun koma ranar da aka fara azumi ya shiga wanka da safe bai tambaya na biyu kenan sai ya manta da cewa yau azumi ke ciki da haka sai ya wasa da sa kuma har mani ya fita me hukuncin azuminsa na farko dai me yasa kai kai wasa da banka? ko ma ba azumi yake ba waya saka don abu ne da bai dace ba zance mafi inganci shine mutum bai dace yi istimna'i ba istimna'i shine mutum ya yi wasa da gabansa don duk ya shiga cikin umumin fadin Allah ta'ala fa man ibtagha wara zalika fa ulaika humul adud dukkan mutumin da ya nemi biyan bukatarsa ba ta hanyar matarsa ta aure ba ba kuma ta hanyar baiwa ba shar'antacciya a musulunce to duk wanda ya nemo wata hanya ya biya sha'awarsa ba an ba to hakika ya zama cikin masu ketare iyakar Allah da wannan aya malamai ke kafa hujja dangane da haramcin al-istimna'u wato mutum yayi wasa daga bansa har mani ya fita daga jikinsa to wannan ko cikin ramadana ne laifi ne ballantana kuma idan ya dace da wato ko wajen ramadana ne laifi ne ballantana a cikin ramadana to sai dai idan mutum yayi wasa daga bansa da gangan misali ya sani ramadana ne yayi wasa da gaban sa har mai ya fita azumin sa yana nan ko ya kare malamai suna tattauna kan cewa idan mutum yayi wasa da mace har maniyin sai fita ko yayi tunanin mace tunani mai tsanani na sha'awarsa ta motsa har maniyin sai fita ko shi da kansa yayi wasa da gaban sa har maniyin sai fita ko ya kalli tsiraicin wata ƴa mace ko ba tsiraicin ta ba ya kalli wani abin da ke jan hankalinsa sha'awarsa ta motsa har maniyansa ya fita guda nawa kenan duk waɗannan ciki babu saduwa maniyansa ya fita a ɗaya daga cikin waɗannan shin azumin ya karye ko bai karye ba mas'ala ce da malamai suka yi sabani a kai waɗansu malamai suna ganin bai karye ba suka ce abinda azumi ke karyewa da shi ci ko sha ko jima'i wannan shine abinda azumi ke karyewa da shi amma wannan abin da yayi baya ansa ɗaya daga cikin ma'anonin ababe wannan guda uku ballan na mu ce wato ainihin azumin sa ya kare ina fata an fahimta waɗansu malamai kuma suka ce a matukar yayi wannan da gangan azumin sa ya kare suka ce hujjar mu na cewa idan yayi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa azumin sa ya kare suka ce hadisin kudusi da ke cikin sahih bukhari ubangiji ta'ala ke cewa as-sawmu li wa ana ajzi bihi sai ce yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali as-siyam li wa ana ajzi bi a wata riwayar yada'u ta'amahu wa sharabahu wa ladzatahu min ajali as wa ana ajzi bi wato mai azumi ya kyale abincinsa ya kyale abin kuma ya kyale sha'awarsa a ɗaya riwayar ya kyale jin daɗinsa don ni sha'awar saduwa da ya mace a ah, jin daɗin sa ya kyale ya haƙura da jin daɗin ya mace saboda ne dan haka lallai azumi na wani ne zan saka masa da shi to muhallin shahar ne lafazin shahawa da kuma lafazin lazza ina fata an fahimta suka ce ba wai hakikanin jima'in bane ke karya azumi menene ke sa a yi jima'i ba sha'awa ba ba jin daɗi ba to shi ma wannan da ya kalle ta ya ji daɗi har maniyansa ya fita ko da ya wasa da ita ya ji daɗi har maniyansa ya fita an samu shahawa an samu lazza tunda an samu shahawa da lazza shikenan azumi ya kare kenan tunda Allah ya ce ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu aw wa lazzatahu to kuma yanzu shi lam ya da'a lam ya da'a shahawatahu wa lam ya da'a lazzatahu ina fata an fahimta kun ga halin shahid a wannan gaba tana da karfi sosai ba to amma dukkanin su malaman sun yarda cewa ma'ana da wanda suka ce hakan yana kare azumi da wanda suka ce baya karewa sun yanka idan ɗaya daga cikin wannan ɗin ta faru ba jima'i ne mutum ya ba a ɗaya daga cikin wannan ta faru har mani ya fita daga cikin mutum kuma da sha'awa da jin daɗi to azumin ya karye zai rama azumi ɗaya amma babu kafara a kansa domin babu wani dalili da ya nuna cewa yayi kafara idan mun ji wannan matsalar gaba ɗaya sai mu komo kan sigar tambayar ka sigar tambayar ka shine kai baka san ma azumi ne yau ko ba azumi ba dan saboda haka sai ka samu kanka a wannan hali kasancewar baka sani ba wannan shi ne zai bada dama a ce azumin ka bai kare ba amma da ka sani kai to in an zira ra'ayin malaman da suka ce yana kare azumi azumin ka ya kare za ka rama daya ba wai ka fara ce akan ka ba in an ra'ayin waɗancan malamai ko na farko wanda suka ce azumin ka bai kare ba abin da yake nunawa shine kai sako baka kyauta ba amma dai azumin ka bai kare ba yana nan babu ramuwa babu kafara akan ka ina ba ta an fahimci matsalar wannan ke cewa wai idan mace tana haila a gidansu ba a yi mata aure ba wai tana daukan zunubi kuma duk zunubin ana kasa musu ita da iyayenta wannan ba magana ce ta mara ta samu mijin da yake santa amma iyaye saboda kwadayin abin duniya sun hana sun ce sai wani ya zo wanda ya fi wannan hali to wannan sai zanto suna da laifi na sun jinkirta aure ba wai suna da laifin ta yi jinin haila a gida ba ina ban san wata aya ko hadisi da ya nuna cewa matar da ba ta haila tana da wata daraja daraja ko da wani lokaci cikin alkur'ani ana rabtinta ne da abu guda biyu al-iman wal amal as-salih wato da wannan ake rabti da wannan ake alakanta darajar mutum imani da kuma aiki na gari amma ba wata sifa ta jikin shi wadda ba shi ya jawo kansa ba kasancewar mace ba ta haila wannan ai ba ita ta jawo kanta ba ina fata an fahimta kasancewar tana yi kuma haka ba ita ta jawo kanta ba dan haka ban san wani nassi cikin alkur'ani ko hadisin manzo Allah ingantacce ba da ya nuna fifikon mace da ba ta haila akan mai asali ma ni sai nake ganin kila wanda ba ta yi din ya kasance tana da tawaya idan mun kallo dan su na soshin domin idan ba ta haila ba za ta yi juna biyu ba idan ba za ta yi juna biyu ba ba za ta haihu ba idan ba ta haihu ba kuma ta yi hasara mai yawa domin a cikin haihuwa akwai falala ina fata an fahimta inda manzo Allah ya nuna falalar wanda aka bai ƴaƴa biyu ta tare ne su ko aka bai ƴaƴa uku tare ne su raino na addinin musulunci za su zama sanadiyar tsirata daga wuta da shiga ta gidan aljanna ranar tashin kiyama kaga wanda bata haifa ba sannan kuma wa awwalidin salihin ya da ulahu idan mutum ya bar dana gari zai masa addu'a ita ta haihu ballan ta bar dana gari zai mata addu'a wallahu alam mutum ne yake da sha'awa mai karfi wato dai yau tambayoyin na goraye ne da yawa ne da yake da sha'awa mai karfi kuma shi ko da yi azumi ma da aka ce ai azumi azumi na rage sha'awa baya hana ka ga yana samun kansa cikin tunani har ma zai fita daga jikinsa to wannan tasa sai wata rana aka bashi wani waɗansu kuɗi aka ce ya sai wani abu ya juya idan an samu riba ya rike ribar ya mai da uwar kuɗin ana bashi wannan kuɗin sai je ya aure da su wato kaga yayi watan shimfidar dan dan mu ce tambayar ita ce kawai da abin da ya kamata ya tambaye mu in zai tsakani da Allah kare wahalar da mu kare mu dogon zango ya buga jeran zango shi ne aka ba shi kuɗi ya kasuwanci sai sai ya kashe kawai shi kenan ko ba kama to amma kaga sai ya wata doguwar shin fada dan a masa cewa ai ba laifi ai labasa labasa wannan dabara ce da wayo kawai doguwar shin fada nan ba zai hana dai mu ba da fatawa kan abin da muka sani na farko dai bai halatta ka kashe kuɗin mutum ba sai da izinin sa ka'ida ta addinin musulunci ko ajiya mutum ya baka ba shi halatta ka kashe sai da izinin sa idan ku kashe ba da izinin sa ba dole sai ka biya ina ba ta an fahimta saboda haka yanzu dai ana binka bashin wannan kuɗi dole sai ka biya kasancewar aure kai ka raya da annabi baya nuna an yafe maka sai in shi mutumin da ya ji tausayin ka ya yafe maka to wannan yana da falala ya taimaka maka kai aure an fahimta ko amma in ba shi ce ya yafe maka ba dole sai ka biya shi kuɗin sa sai dai shi kawai mu ce masa idan kana cikin kunci ya maka hakuri har ka samu bisa ga ka'idar wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara amma kuma a ayar a ƙarshe an ce wa an tasaddaqu khairul lakum in mutum yana cikin kunci to sai a masa jinkiri zuwa wani lokaci amma inda za a yafe masa to kuma ya fi alkhairi dangane da masu yin farauta an yi bayani kwanakin baya lokacin da ake karanta aya da take bayanin hukuncin farauta to amma mu yanzu mukan samu masu farauta da suke daura layu da kambu da guru da guru suna tafiya yawon farauta shin hakan ya halatta ko bai halatta ba a'a bai halatta ba ai bai halatta ba daura laya bai halatta ba daura guru ko wani kambu ko dukan wani abu na rataya ko dukan wata damara da sunan ta kare mutum daga sharri ko ta jawo masa alkhairi wannan dukan su bai halatta ba kuma laya iri uku ce ko dai ya zanto wadda an nemi taimakon wani ba Allah ba kamar sunan aljan aka rubuta aka nemi taimakon sa ko sunan mala'ika ko sunan annabi ko sunan wani wali ko sunan wani shehi aka rubuta aka nemi taimakon sa dan ya kare mutum daga sharri ko dan ya jawo masa wani alkhairi wannan shirka ce kaulan wahida duk wanda ya rataye wannan yayi shirka babbar shirka wadda take kai mutum ga fita daga cikin addinin musulunci Allah tsare mu idan ko mutum ya ya laya ta wani abin da ba san ko menene ba ba larabci ba lantana ka gane ba nasa. ba hausa ba turanci ba kawai aka har hada wadansu harufa ba san ko menene ba to wannan haramun ne kaunar wahidan amma ba ta kai waccan muni ba idan ko mutum ya ya laya ta alkur'ani to ita ce malamai suka yi sabani Waɗansu suka ce la ba'asa waɗansu suka ce fihi ba'su akwai laifi zance mafi inganci laya ko ta alkur'ani ce ba shi halatta a rataya don manzon Allah da ya tashi bayanin laya bai iyakance ta alkur'ani ba sai man ta'allaka tamimatan faqad ashraka dukkan wanda ya rataye laya yayi shirka kaga man din nan ai sharatiyya ce asma'u shart kuma min min siyagil umum suna daga cikin siza na umum game hukunci ga kowa da kowa dukkan wanda ya yi kaza haka hadisin ke nufi da haka wannan wanda ya kaza ko da da ya yi ko da da hadisi yi ko da da ya mahiya bangon dutse ya yi ko baro ko da mai dana yi dai mazala ce baka da da haka bai halatta ba dai kenan na biyu idan mutum ya rataye ya ta alkur'ani mai girma zai iya kai ta zuwa ga wuri na najasa ba tare da ya sani ba ko da mantuwa wani lokacin da jahilci da sauransu sannan babu yadda za a mutum ya rataye laya wani abu ya samu ya ga ya fita lafiya ya dauka cewa Allah ne ya kare shi ba layin nan da haka wannan na kare tawakkalin mutum da haka shi yasa malamai suka ce koda ta alqur'ani ce bai halatta mutum ya saba sai dai ta bai kai na idan mutum ya rataye ta wani abin da ba alqur'ani ba saboda haka duk wata kamara da mutum zai wannan shirka ce bai halatta wa manzo Allah bai wa manzo Allah ya fi ka shiga cikin hadari dan ya fi ka yawan masoya kuma ya fi ka yawan makiya dan makiyansa a lokacinsa sun so ina ma babu shi cikin yahudawa da nasara da mushrikai da sauransu manzon Allah ne ya gazo tul ahzab ahzab din nan ba waɗansu rundunoni ne na kawance na kafircin duniya suka taru a wannan lokaci dan a mulkushe musulunci a Madina kuma ana cikin haka yahudawan da aka yarjejeniya da su na banu fariza suka warware su ya zanto gida ba daɗi waje ba daɗi Allah ya suranta abin da cewa iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika baituliyal mu'minuna wa zalzalu zalzalan shadida na'am lokacin da suka zo muku ta saman ku ta kasan lokacin da wato ainihin saboda tsoro da firgici zukatan mummune kamar sun zo makogaro kamar mutum ya yi amai ransa ya fito dan tsoro da firgici Allah da kansa ya yace hunalika baituliyal mu'minun a wannan lokacin kan an jarrabu mummune wa zulzilu zulzalan shadida an jijjiga su jijjiga mai tsanani tunda dai manzon Allah zai ce wa zai je ya leko min abinda kafare suke ciki wa lahul janna ya kalli sahabbai kowa ya shiru ba wanda ya motsa ya ce gani ya sake ta wa zai je ya leko asirin su ya kawo min rahoton me suke ciki na bashi tabbas din zai shiga aljanna duk suka yi ɗaya daga cikin sahabbai ya ce mutum na jin fitsari ba ya ce wa zan je fitsari manzo Allah sai biyo layi ya kalli wannan ya kalli wannan ya kalli wannan ya kalli wannan wannan wannan har aka zo kan wanda za a tura aka ce kai ne wani yace wallahi sai ne kamar in ce kasa ta bude shi to duk da wannan tsoron ba sahabin da yake tunanin ya zata yi laya ko goro ko kambu ko wani damara ko wani abin nan da sauransu dukkanin su sun riga sun tafi saka ka'idar tawakkali da Allah da roƙon sa nasara akan haka suka tafi da haka ubangiji su kuma idan kai ka ce wai sai ka sa laya za a tsare ka ka duba yawan waɗanda ba sa sawa kuma su kuma wa tsare su laya yanzu ni ba na sawa malam sa'idu baya sawa kuma na ina jin duk ba ku sawa ko <laughs> ko duk Allah ya tsare to shikenan kai ma idan ka cire ta ka shikenan Allah zai tsare ka to saboda haka ya kamata a lura da wannan wannan misali ne daga ga wani ya shirye Allah ya kare shi Allah ga Allah gane da mu Allah shirye na jin wannan ita ce tambaya ta karshe da za mu tsaya a kanta sai kuma abin nan za mu tashi kai tsaye game da na faɗin aya ta arba'in da takwas mai Allah faɗa cikin sarki ba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وبنجد يجي وأنزل الله إليك الكتاب بالحق من سوكدا للتافي يزوى غريك بالحق دا شو ɗanye da gaskiya, haɗa da gaskiya, littafin ya kunshi gaskiya wanda aka turo shi ya kawo maka shi kansa mai gaskiya ne wato mala'ika jibril kuma amintacce aka turo shi kuma wajen mai gaskiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata littattafan da suka gabace shi min alkitab na sauran littattafai kenan yana gaskata abin da ya gabace shi min alkitab na littattafai wa muhaiminan alaihi sannan kuma mai bayar da shaida akan su lafazin alkitab ya maimaici su biyu a daidai wannan gaba wa anzalna ilayka alkitab bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa ana min alkitab alkitab alif da lam tun farko al ahadiyya abinda ake nufi da wannan sanannen littafin nan mu muka saukar maka da shi to wanne ne sanannen littafi a wurin mu mu musulmai alqur'ani kenan amma alif da lam din da ke cikin min alkitab aljinsiyya ma'ana tubayyinu jinsal kutubil munazzalati min sama bayani ne na jinsin littattafan da Allah ya saukar kaga lafazin alkitab din wato duk da cewa mufradi ne amma abin da ake nufi jam'i littattafan da aka saukar abin nufi alqur'ani mai girma musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ya rigaye shi min alkitabi na littattafai da suka shuɗe baya ya gaskata attaura taura ya gaskata linjila ya gaskata zabura ya gaskata sufi ibrahim yana gaskata su baya karyata su wa muhaiminan alaihi lafazin muhaiminan alaihi waɗansu malaman suka fassara shi da cewa aliyan alaihi kuma ya ɗaukaku akan dukkan littafin da ya wuce baya alqur'ani ya fi su ɗaukaka ko kuma shahidan alaihi alqur'ani ya zama mai bada shaida akan dukkan littafin da ya wuce a baya ko kuma nasikhan lahu alqur'ani ya zama mai shafe hukuncin dukkan wani littafi da ya wuce a baya a tarihi na'am shine lafazin muhaimin haka suka fassara shi malamai dukkanin su ma'anin mutaqariba ma'anoni ne waɗanda suke kusa da juna ko mace alqur'ani madaukakin littafi haka ne alqur'ani yana sama da kowane littafi ko mu ce alqur'ani ne ke ba da shaida kan duk wani littafi da ya wuce a baya eh alqur'ani ya zama mai ba da shaida ko mu ce alqur'ani ne ya shafe dukkan waɗansu tafi da suka wuce a baya ko shakka babu alqur'ani ya shafe hukuncin da duk wani littafi da ya sauka duk wani hukunci da wani littafi ya saukar a baya alqur'ani ya shafe shine ma'anar wa muhammadan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah kai hukunci a tsakaninsu da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min al kada ka karkata ka bar abin da yazo maka na gaskiya dan bin san zuciyarsu labazin la tattabi ahwa'ahum anan la tattabi ma la tanharif kada ka karkata ka kauce wa gaskiya abin da yasa na fassara shi da la tanharif saboda lafazin an da ya ta'addi da shi domin lafazin ittaba yattabi'u baya yin ta'addi bi an illa idza zummina ma'ana in harafa sai dai an masa tazmini at-tazminu a cikin harshen larabci shine a baiwa wani fi'ili ma'anar wani fi'ili idan ya so sai yayi ta'addi da irin abin da wannan fi'ilin ke yin ta'addi da shi idza kana muta'addiyan bi nafsihi yata'adda bi nafsihi إذا كان متعديا بواسطة حرف من الحروف يتعدى بواسطة ذلك الحرف wannan shine ta'adiya ko ta'addi bil harf kenan kaga anan gurin wala tattabi ahwa'ahum an ma ja'aka min al-haqq ma'ana la tanharif amma ja'aka min al-haqq muttabi'an ahwa'ahum kar ka kauce wa gaskiya kana dai bin san zuciyarsu ubangiji yace li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja li kullin ga kowane daya minkum cikin ku ja'alna mun sanya shir'atan wa minhaja tsari na shari'a da kuma tsari na rayuwa shir'atan wa minhaja ash-shir'a shine shari'a ko ka ce ash-shar'u ko ka ce shariatu ko ka ce ash duk abu ɗaya ne abin da yake nufi shari'a tsari da ya kunshi ibada da mu'amala ibada kamar sallah azumi zakka haji mu'amala kamar aure kasuwanci saye da sayarwa da sauransu wannan shine shari'a kowane mutane mun sanya musu shari'a su daban to da ubangiji ta ala ce li kullin ja'alna minkum da suwa ake minkum ma'ana sahabban da suka rayu da annabi su kadai ko hadda mu sannan mu al'ummar annabi Muhammad kadai ko hadda waɗanda suke kafin mu ayar tana nuna dukkan wanda yake sararin duniya wanda ya wuce baya da wanda yake numfashi da wanda na zo nan gaba minkum din nan ta shafe shi don an ce li kullin da Allah minkum kowannen ku mun sanya masa shir'atan shari'a wa minhaja da kuma tsari na rayuwa kaga waɗanda suka wuce a baya ma suna da shari'a haka mu mana da shari'a mutanen annabi Musa suna da shari'a annabi Isa alaihi salam ya zo da shari'a annabi Dawud Sulaiman annabi Harun da annabi Musa da sauran annabi duk sun zo da shari'a ne kowanne ya zo da shari'a sa kuma akan sami bambance bambance daga shari'ar wannan annabi zuwa shari'ar wancan shine hikimar kowanne an sa masa shari'a sa daban dan akan dan samu dan bambance bambance daga wannan doka da ke nan da doka da ke can da shari'a da ke nan da shari'a da ke can da haka lafazin min kuma ana dukkan halitta ubangiji na magana ne da halitta gaba su a matsayin su na halitta walau sha Allah la ja'alakum ummatan wahida inda Allah ya ga dama sai ya sanya ku ku zaman to al'umma daya ya zanto tun daga farkon zamani har zuwa karshen zamani annabi daya za a turo kuma da littafi daya amma sai Allah ya turo annabawa daban-daban kuma ya saukar da littattafai daban-daban kuma littafan sa shi tsare-tsare da ake samun bambance-bambance daga wancan zamani zuwa wancan zamani ina ba dan fahimta wannan hikima sa ce inda ya ga dama duk sai ya samu zanto mabiya ga annabi daya walakin sai dai li yabluwakum fi ma atakum dan Allah ya jarrabe ku cikin abin da ya ku, ko waɗanda a jarrabe su a ga za su yi biyayya ga annabin da aka turo musu ko ba za su yi biyayya gare shi ba dan haka fastabiqul khairat ku yi gaggawar aikata ayyuka na alkhairi ku rinka rige wajen aikata aikin alkhairi ilallahi Allah marji'ukum jami'an gaba ɗaya makomar ku zuwa ga ubangiji take fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun kuma Allah zai baku labarin abin da kuka kasance kuna sabani a kansa wato kaga shari'ar annaba daban-daban amma tsarin tauhidi da aqidi abin da ake kira al-ilahiyat duk abin da ya shafi janibin Allah da janibin kiyama da janibin annabta annabawa sun yi tarayya akai ba wanda ya saba wa wani ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا dukkanin annabawa kowa ya ce da mutanensa ku bauta mu Allah shi kadai ku kauce ma dagutu ku bauta mu Allah shi kadai ku kadai tashi da ibada kada ku yi shirka wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budu wato tsarin tauhidi dai ne amma tsarin shari'a da dokoki shine yake shan bamban daga can zuwa can gurin shi yasa manzon Allah ke cewa al anbiya'u awladu illatu al anbiya'u awladu illatun annabawa yan uba ne ba yan uba a Hausa ba yan uba a yaren shi annabin dan a Hausa idan an ce yan uba ko shakka babu waɗanda suke ubansu ɗaya amma uwa kowa da tashi kuma suna gaba da juna har ma ka ce wani ya nuna mun yan ubanci ma'ana ya maka ba daidai ba to annabawa ba sa da wannan abinda manzon Allah ke nufi wato tauhidi duk ya hada su duka amma shari'a daban-daban irin yadda ƴaƴa waɗanda suke yan uba uba guda ɗaya amma uwa kowa da tashi to haka annaba tauhidi ɗaya iri ɗaya amma shari'a kowa da tashi tauhidi iri ɗaya saboda ayar da muka karanta walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa istanibu at kaga nan a kowa ya ce da mutanen sa ibudu Allah wa istanibu at sannan kowa a karan kansa shi kadai da yaje kuma ga abin da ya faɗa wa ila adin asahum huda qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin gairu. in antum illam tarun wa ila thamud aqahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum min al-ard wa ta'amarakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib wa ila madyan aqahum shu'ayba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru da la tanqusul mikyal wal mizan inni bi khairin wa inni akhafu alaykum adhabahum ko wanne yace ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru kaga wanne yana da dai suke yadda yan uba suke ɗaya. haka annabawa tauhidin su daya to amma likullin da Allah min kum sura tamma min haja sai أن يفتنوك عن ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم Ubangiji ce wa nihkum bainahum bima anzalallah kai hukunci a tsakaninsu da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soye-soyen zukatansu واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك واحذرهم كيايس أن يفتنوك دن كد سفتنيك سكوتر دكي عن بعض ما أنزل الله إليك قبل ونساشي لا Allah ya saukar maka. lalle ka kiyaye su su kafare dan kullum za su so ina ma a ce su kawar da kai su kautar da kai daga tsari ka bar wani abin da Allah ya ce ka yi haka kafare suke so an gane ku alam tara ila allazina utu nasiban min alkitab yashtaruna dalala wa yuriduna an tadhillu sabil so suke nama ma ku kaucewa ta farkin Allah waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim gabar da abokan adawa suke mana ba wai ta zubar da jininmu da kona dukiyoyinmu kaɗai ba ma a'a ya za su su kawar da mu daga tsarin Allah mu kauce yadda suka kauce mu halaka yadda suka halaka dan mu tabe yadda su suka tabe haka suke so su dan haka Allah ya ja hankalin manzansa Allah madaukakin sarki ya san manzansa ba zai biyayya ga kafirai ba amma ana fuskantar da magana zuwa gare shi dan mu ji mu fahimta cewa da mu ake kowane ɗaya daga cikin mu da shi ake wala tattabi ahwa kada baka yadda a matsayinka na mai mulki ko a matsayinka na ɗan kasuwa ko ma'aikaci ko talaka ko mace ko namiji kada ka yadda ka bi son zuciyarsu wahzarhum ka kiyayi kafirai makiya Allah an yaftinu ka dan kasu fitine ka an ba'd ma anzalallahu ilaik su sa ka bar wani sashi na abin da Allah ya saukar maka idan annabi ne na abin da Allah ya saukar maka in kai mabiyin annabi ne na abin da Allah ya saukar don kai ya saukar zuwa gare ka don kai kenan an saukar akan annabi don amfanin ka kai fa in tawallau idan ko har sun juya baya sun ki yarda da kiran da kake musu sun ki yarda kai musu hukunci da abin da aka saukar maka din fa'alam ka sani cewa annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim ubangiji ta'ala yana so ne ya kama su da babban zunubin su ba'd anan gurin baya nufin sashin zunubi akan kawo alba'adu ana nufin alba'adiyya din wato wani bangare na abu ko sashi na abu amma akan kawo alba'adu litakbir dan girmama abu wani lokacin yutlaqul ba'adu wa yuradu bihi kullu wani lokaci za a kawo alba'adu ana nufin wato ainihin alkullu ina fata an fahimta wa rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqatuluna rajulan an yaqula rabbi allah a qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibun wa in yaku sadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum abinda ake nufi yusibukum kullu alladhi ya'idukum alkullu kenan ba wai alba'adu wani dan sashi dan dangane ba abinda duk ya ta muku cewa zai same ku sai ya same ku amma idan annabi ya ce da mutanensa abu goma zai same ku sai ɗaya ya same su yayi gaskiya kenan yayi wani bangare da gaskiya ma'ana gaskiyarsa bata bayyana ba gaba daya to idan ko ka fassara shi da cewa in har annabin da gaske yake yi wani sashi na abin da ya faɗa zai same ku abin nufi wani sashin ba zai same ku ba ma'ana ya fada abu goma ɗaya ya same ku tara ba su same ku ba kaga wannan ba zai nuna annabin ya zo da cikakkiyar gaskiya ba sai in goma nan da ya faɗa gaba ɗaya sun samu mutane to shi yasa masu tafsirin suke cewa yusibkum ba'd allazi ya'idukum ma'anasa yusibkum kullu allazi ya'idukum kamar yadda wani ke cewa innal umura idza al ahdasu dabbaraha duna shuyukhi tara fi ba'dihal khalala wato lamarra ko yaya idan yara masu karancin shekaru su ne za su jagoranci lamari a kyale manya masu yawan shekaru da kwarewa a rayuwa tara fi a bi khalala sai ka samu cika cikin dukkan abin da za a yi kenan ka fi a zanen yana nufin mai al kulli kenan ina fata an fahimta wa ka ce abin da yaro ya hau tsani ya hango abin da kai dake ya hango daga zaune yaro ko ya hau tsani ya leko ba zai iya hango shi ba saboda yawan shekaru da kwarewa a cikin rayuwa innal umura idal ahdathu dabbarha duna shuyukhi tara fi ba'd al khalala da haka nan gurin fahimta wallau, tawallau idan suka juya baya fa'alam ka sani cewa annama yuridu Allah an yusibahum ubangiji ta'ala na san ya kama su bi ba'd dhunubihim da babban laifin su wanne ne babban laifi na at-tawalli din wannan ba'd dhunubihim shine at-tawalli din dan fa in tawallau zunubi na at-tawalli juya baya Allah zai kama su da shi ina fata mun fahimta abinda dai kawai nake so in ce muku anan lafazin al-ba'd ko dai a kawo shi ana nufin al-ba'd wani sashi na abu ko dai a kawo shi ana nufin me al-kullu wani lokacin ko a kawo shi ana nufin al-amrul kabir al-amrul azim ina fata an fahimta kamar nan gurin ana nufin fa in tawallaw fa'ala fa'lam anna ma yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim yani bi dhanb kabir alladhi huwa tawalli zai kama su da babban laifi wanda shine juya baya da barin abin da aka dora musu ma'ana dai yadda ake kawo nakira tufidu tankir haka an wato nakira kai tufidu takbir haka ake kawo kuma wato ainihin alba'd kuma tufidu takbiri ubangiji yace tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah faddalna ba'dahum mun fifita sashin su kan sashi mun fifita babban akan sauran manyan eh, to daga nan sai ka fahimci manzanni aka ce an fifita babban shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran manyan sauran annabawa kenan shine faddalla ba'dhum ala ba'd kenan minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus an fahimta ko wato kamar yadda wani nake cewa wata wa aqulu ba'dhan nasi anki kinayatan khawfal wushati wa anti kullun nasi idan na tashi maganar ki sai in ce ba'dun nasi wasu mutane yace wannan sayan magana ne ai ke ce mutane gaba da an ce mutane ina fata mun wa qulu ba'd an-nas anki kinayatan khawfal wushati wa anti kullu an-nas mana fa in tawallaw fa alam anna ma lalle da yawa daga cikin mutane akwai fasikai cikin su alfisku anan ana nufin kafirci domin duk wanda ya juya baya bai karbi sakon da manzon Allah ya zo da shi ba ku shakka babu abin da ya kafirci ubangiji ta'ala ce afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun a wato ainihin istifhamiyya ce istifham fa wannan kuma fa'ul atafi ce hukumar jahiliyyati yabgun yadda zance yake yabguna hukumar jahiliyyati afa yabguna hukumar jahiliyyati amma sai aka kaddamar da mafulan bihi mansub a madadin ya zama a ƙarshe ina fata an fahimta to a nan gurin duk lokacin da kaga irin wannan tarkibin ka sami hamzatul istifhami ka sami fa'ul atafi to lalle ne sai ka kaddara wata jumla a tsakani kamar afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna alquran walau kana min inda zairillahi allahi la wajadu fihi ikhtilafan katira afalam yadabbar qawla am ja'ahum ma lam yati aba'ahum al-awwalin afa hukumal jahiliyyati yabghun kaga ko ne afa afa adan nan lil istifham alamar tambaya ce shin to kaga fadan nan kuma faul asafi ce to me aka yi asafi kan bi? ba za a dauki istifhami kawai a yi asafin jumla akan istifhami ba shi yasa aka ce ana kaddara jumlar ayatawallauna anillahi wa rasulihi fa hukumal jahiliyyati yabghun ma'ana sun kawar da kai su kyale Allah da manzansa su je suna neman hukunci na jahiliya su kyale dokar Allah ya ce manzan Allah ya ce su kyale alqur'anin da aka saukar wanda yake la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid su je suna neman doka da raba husuma a cikin waɗansu dokoki da dan adam ya tsara da kansa shin haka ya kamata su yi kaga istifham ne inkari a nan alamar tambaya ce wadda ke nuna musun abin da suka yi bai dace su haka ba bai dace mutum ya kyale alqur'ani da hadisi ya je kama wani abin da ba alqur'ani ba ba hadisi ba ya ce da shi zai aiki sawan a cikin ibada ko a cikin aqida ko a cikin mu'amala na rayuwa ko a cikin shari'a da dokoki da za a mulki mutane duk ɗaya ne abin yadda a cikin ibada da aqida da tauhidi da mu'amala ake bukatar mutum ya tsayawa akan qur'ani da hadisi haka kuma ake bukata a cikin abin da ya shafi dokoki na gudanar da mulkin mutane akan Allah ya ce annabi ya ce dan wannan ayar tana musu ga dukkan mutumin da yake aiki da dokar da ba ta Allah ba afa hukumul jahiliyyati yabgun shin hukuncin jahiliyya kuma shine abin da suke nema a yi musu hukunci da shi a gudanar da mulkin su da shi wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun wane ne yafi Allah kyakkyawan hukunci liqaumin yuqinun ga mutanen da suke da yaqini to anai an ce hukuncin jahiliya me yake nufi da hukuncin jahiliya ko ma menene jahiliya sannan mu san hukuncin ta me ce ce jahiliya al-jahiliya daga lafazin al-jahlu ne shi kuma lafazin al-jahlu a cikin larabci ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu yake ɗauka a shahararren larabci ko dai ya ɗauki ma'anar wauta aljahalu ana nufin wauta kamar yadda wane ne yake cewa ko jariri ko ne yake cewa wata khalu na jinnan idza ma najhalu yace idan mun tashi wauta sai ka ɗauka mu aljanu ne eh, saboda ifritanci kenan kaga najhalu kenan kamar yadda kuma annabi Musa alaihi salam lokacin da mutanen suka ce atattakhizuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin na dai masalan Allah ya zanto cikin jahilai ma'ana cikin wa cikin masu wauta da jahilci al-jahilu yana zuwa da ma'anar mai wauta sannan sai ma'ana ta biyu ta jahilci ita ce rashin ilimi to idan aka ce aljahiliya ko dai zanto wauta ko kuma aljahiliya shine mai rashin ilimi to sai aka ce hukuncin jahiliya wato hukuncin da aka gina shi ba akan ilimi ba akan jahilci kenan ko ko hukuncin jahiliya hukuncin da aka gina shi akan wauta ba tare da lura da lissafi da sanin ya kamata ba to duk da haka dai har yanzu da saura dan yasu da zama zaka ji mun ce a zamanin jahiliya kalmar mu ji an ce a zamanin jahiliya galibi mutane sukan dauka jahiliya shine zamanin da ya riga annabi zuwa wato da an ce lokacin jahiliya wato lokacin Allah madaukakin sarki ya dauke annabi Isa kuma ba riga an turo manzon Allah ba ratar wannan lokacin kabe da makaranta a wadansu darussa na baya shine tsawon shekara 600 duniya ta yi babu annabci a cikinta an dauki annabi Isa ko ba turo manzon Allah ba to ko shakka babu jahilci yayi kanta a tsakankanin mutane a wannan lokaci dan haka waɗansu suke nuna hukuncin da aka ake kiran wannan zamanin da suna zamanin jahiliya zamanin jahiliya galibin marubuta haka suke yi sai ce zamanin jahiliya suna nufin bayan shokewar annabi Isa kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan gurin idan muka ce hukuncin jahiliya shi muna nufin hukuncin da aka tsara shi a wancan lokaci na jahiliya ko ko muna nufin hukuncin da aka gina shi kan jahilci shine rashin ilimi ko ko muna nufin hukuncin da aka gina shi kan wauta da rashin sanin ya kamata ba akan tunani da lissafi da hangen nesa ba wanne muke nufi na farko dai ya kamata ku fahimci cewa ba ma nufin lokacin jahiliya dai idan an ce hukuncin jahiliya yanzu waye zai ce ga wata doka a duniya da take kaiwa ta komo kuma a lokacin su Abu Jahil aka tsara ta ko a lokacin su Imrul Qaisi ko a lokacin su Al-Manazira a kasar Yaman aka tsara ta ko su Saif bin Ziyad ne suka tsara ta ba wanda zai iya kawo wata doka da za a ce ta su ce sai dai ko aika ba duk dokokin yanzu na mutanen yanzu ne suka tsara kayan su sai dai kawai a ce an yi gyaran fuska a lokaci kaza an gyara a lokaci kaza an gyara a lokaci kaza wannan duk bayani da nake so in ce mana dai wato abinda ake nufi da jahiliya kada mu dauka abin da marubuta na tarihi suke nufi jahiliya shi ake nufi da jahiliya a cikin alkur'ani abin da ake nufi da jahiliya a cikin alqur'ani duk abin da aka gina shi ba akan lissafi da sanin ya kamata ba haka duk abin da aka gina shi ba bisa ga ilimi ba ina fata an fahimta to a nan gurin sai ka zo ka ce wato dokar Allah ko shakka babu ita ce dokar da aka gina ta kan ilimi tunda shi Allah din masani ne Kuma baya baya mantuwa kana ilmu ha inda rabbi fi kitabillahi yadhillu rabbi wa la yansa ko mun karanta duka a wadansu yan kwanaki na baya lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida ko me saukar ya saukar da shi da ilimi to ashe dukkan dokokin da ke cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah an gina su ne kan me ilimi to amma dukkan dokar da mutane suka tsara ta wadda ba alqur'ani ba hadisi ba akwai ilimi a cikin ko babu wani zai iya cewa da kai to ai taron masana aka samu masana shari'a ta zamani wanda suka yi boko suka yi take da kwarewa ta aiki daga kudu da arewa da musulmi da wanda ba musulmi ba aka tara taron masana ne ba wai manoma da makiyaya aka je aka dauko suka tsara ba su ma masu ilimi ne kila ce maka haka to kai ba za ka tsaya ba kana masa inkari cewa ba malamai bane kyale masana din ne amma yi masa tambaya ta biyu tsakanin ilimin su su duka in an hada su da ilimin Allah wanne fi za mu iya haɗawa ilimin su idan an kwatanta shi da ilimin Allah su nasu ilimin zai ci gaba da ansa sunan ilimi ko ya zama jahilci jahilci ne saboda me saboda da jahilci ya riga ilimin samuwa sannan bayan an san ilimin shi kadai aka sani ba a san komai da komai ba sannan kuma bayan an san shi kuma za a iya manta shi ina fata shi an san sannan kuma ya iya wa an yi ilimin kuma baya da alaka da Allah ya ce annabi ya ce kaga wani jahilci kan jahilci sannan kuma ya zanto ba tsoron Allah kuma wanda ya ilimin ba ma musulmi bane to kaga kuma duk jahilci kan jahilci to kaga zama hukuncin me hukuncin jahiliya ke ta wannan fuskar ya zama hukuncin jahiliya ba wanda ya sai tun kuɗe maka cewa ba hukuncin jahiliya bane in dai dan adam ya tsara shi domin duk abin da dan adam yayi ko duk abin da dan adam ya sani ubangiji ta ala gaba ɗaya cewa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba abin da aka ba ku na ilimi sai dan kankani to Allah kuma shine ya san komai ya san kowa dan haka shine yake tsarawa dan adam hanyar da za ta fishe shi amma dokoki da yan adam da za su tsara wa kawo su ba za su iya tsara yadda za su fice su ba. shi yasa kullum sai an yi gyara yanzu idan nace ku lissafa mun adadin kasashe nawa ne a duniya yanzu shugabannin su suke neman gyara constitution dan su karawa kansu wa'adi na zama akan karagar mulki suna nan da yawa daga ciki akwai Najeriya ana tunanin a kara a gyara constitution saboda gwamnoni da shugabannin da suke ci yanzu su ƙara ci gaba a ba su daman sa iya komawa waɗansu su danne waɗansu su musguna musu su lalata hanyoyinsu su kawar da security a ƙasa babu tsaro wannan shine hukunci iya mutane suke nema wa man asbal ko wane ne yakinu waye fa Allah kyakkyawan hukunci ga mutane da suke da yake ne ma'ana babu kyakkyawan hukunci sai Allah ya يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا ya waɗanda suka yi imani la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya kada ku riki yahudawa da kuma nasara awliya a matsayin masoya ko a matsayin waɗanda za ku ji kunci lamarin ko a matsayin waɗanda za ku rinka taimakonsu. kada ku taimaka musu cikin duk abin da ya shafi haɓaka addinin su da ɗaukakuwarsa da haɓaka aƙidar su wannan bai halatta ba ba'dhum awliya'u abin. sashin su mataimaka sashi ne su da juna ko kace sashin su masu son sashi ne da ƙaunar sashi da haka wa man yatawallahum minkum cikin ku dukan wanda ya jibinci lamarin su ya tallafa musu dan addinin su ya ci gaba ko ya tallafa musu ya goyi bayan su ya kyale yan uwansa mummunai fa innahu minhum lalle yana cikin su ranar tashin kiyama Allah tsare wato wannan gaba ta cikin aya tana ɗaya daga cikin gabobi da suke razana zuwa matuka game da mutum ya goyi bayan waɗanda ba musulmi ba akan ƴan uwansa musulmi shine wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum cewa fa innahu minhum zai tashi cikin su ba sani ba wani hali zai tashi cikin su zai tashi mummuni gobe kiyama ko zai tashi ba ne ba inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle ubangiji subhanahu wataala baya shiryar da mutanen da suke azzalumai nan gurin ubangiji ta ba ba'dhum awliya'u ba sashin su masoya sashi ne ko mataimaka sashi amma mun karanta a wani wuri a baya wa min alladhina qalu inna nasara aqadna mithaqahum fa nasuha wal baghdha da kiyaya da juna bainahum a tsakaninsu amma ana ba ba'dhum awliya'u ba kuma a wani wurin ya sake mai ta wallazina kafaru ba a ba'dhin illa taf'aluhu kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kafirin sashin su mataimaka sashi in har ko ba ku yi haka din ba ko shakka babu za a samu fitina a ban kasa tare da babban fasadi ne malamai suke kokarin bayanin hada kan wannan ayoyi ta yadda ba su yi rigima da juna ba ko ta yadda ba su warware juna ba fadin Allah ta'ala cewa a garina bainahum al-adawata wal baghdha wannan hakika ce da kowa ke iya gani cewa akwai gaba tsakanin Yahudawa da junansu akwai gaba tsakanin Kirista ko Nasara da junansu sannan kuma akwai gaba tsakanin Yahudawa da Kirista a tsakankani wannan alƙawarin da Allah faɗa haka ne akwai shi ba wanda ya ce goge shi yau da gobe kawai tana nuna maka haka ina fata an fahimta Yahudawa ba dukansu ne kansu a hada ba suna gaba da juna wanda ya kashe wane ne rabin ne ko wane ne yaro ne bai hudu ya kashe bai hudu dan uwansa yana matsayin prime minister a Isra'ila saboda haka wannan sanannen abu ne a tsakankanin su da juna to amma me ake nufi da ba'dhum u ba'd anan gurin shine malamai suka ce ai sukan zama ba'dhum u ba'd idan za su yake ku na'am idan sun tashi yaƙar ku wajen kin ku wajen kin addinin ku wajen kin annabin ku sashin su maka sashi ne ko sun sani ko ba su sani ba ko sun hada baki sun yi mitin a daki daya ko kuma sun fito daga dakin mitin daban-daban ma'ana a duk inda yahudu suka yi mitin a yau game da musulunci ko inda krista suka yi mitin game da musulunci zaka samu manufar da yace ya za a murkushe addinin musulunci duk da kankanin su suna gaba da juna amma wajen yakar musulunci sun mayar da shi wato abin da ake kira al'adul mushtarak wato abokin adawa namu na mu duka haka suka dauka shine ma'anar ba'dhum awliya ba ina fatan ma'anar ta fito fili bangine ta ala karshen aya ce inna allaha la yahdi al adh-dhalimin wato Allah baya shirye da azzalimai fa taral ladzina fi qulubihim maradun zaka ga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta abin da ake nufi da cuta cuta ta munafunci munafikai kenan kamar yadda ce fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun za ka ga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ta munafunci yusari'una fi suna gaggawa fihim aiki fi muwalatihim wajen nuna wa kafirai kauna wajen nuna wa yahudu ko nasara kauna wannan idan aka mutum na gaggawar ya nuna wa kafirai kauna abinda wannan ke nuna wa shin zuciyarsa lafiya kalau ko ba ta da lafiya zuciyarsa ba ta da lafiya saboda mai dan Allah ce fataral ladzina fi qulubihim maradun za ga waɗanda a cikin su akwai cuta yusari'una fihim suna gaggawar nuna kauna da kafirai har fadanci suke musu har neman shiga suke a wajen su yaquluna nakhsha an tusibana da'ira sukan ce abin da yasa muke haka nakhsha an tusibana da'ira muna jin tsoron kar wata musiba ta same mu lafazin da'ira shine dukkan wani kewaye da zaka yi zane da zaka kewaye wuri shine da'ira sawa'un da gini ne ko da zane ne ko da katanga ko da shinge ko da tsumma abin da kewaye da'ira akan yi amfani da larabcin da'ira ana nufin musiba kamar yadda da an ce ad-daulatu kuma wato ana nufin alkhairi kenan ad-da'ira ko musiba shi yuna ne wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas daga ad-daulatu kenan wancan wannan kuma ad-da'ira shine ad-dawa'ir wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir ko alaihim ta sauki nakhsha an tusibana da'ira abin da yasa ko ga muna bin su muna nuna musu kauna jin tsoro muke kar wata musiba ta zo ta same mu daga bayan mu bukace su su kiyanda ma'ana abin da munafikai suke bada hanzari kenan ko su ce ai duk dukiyoyin mu suna hannun su idan ba mu nuna musu kauna ba sai dukiyoyin mu musiba ta same mu dukiyoyin mu suna hannun sai su rike to ku dawo da su gida mana shi kenan an huta ko kuma su ce ai abin da yasa su suke da makamai su suke da yawa su suke da technology su suke da wacece naksha an bana da'ira sai Allah ce fa sallahu an yati bil fath saura kiris ubangiji ta ala yazo da fatahi lafazin al fathu anan gurin waɗansu malamai sun fassara shi da cewa shi ne an nasru buɗe garuruka tunda suna wannan magana a daidai lokacin da ba buɗe maka ba daga baya aka zo aka bude sa a daidai lokacin da ba a buɗe ƙasar fasha ba aka kare da wannan farisawa aka zo daga baya aka kare wannan daula aka bude kasar fasha a daidai lokacin da ba a kare daular rumawa ba aka zo aka kare daular rumawa a daidai lokacin da ba a riga an shigo egypt ba musulunci bai shigo egypt ba lokacin umar dan khattab aka zo aka karya aka shiga musulunci ya shigo karkashin jagorancin amr bin al-as a daidai lokacin wurare da dama musulunci bai kai ba amma daga baya sai Allah ke musu alƙawari asallahu an yati bil fathi Allah zai kawo budi zai kawo nasara aw amrin min indihi ko wani amari daga gare shi wanda ba ku tsammani fa yusbihu alama asarru fi anfusihim sai su munafikai su waye gari alama asarru fi anfusihim kan abin da suka rika sirrantawa a su na kaunan kafirai nadimina su zo suna nadama ma'ana ubangiji ta ala da zai kawo fatahi zai kawo nasara ya kawo ko bai kawo ba ya saukar da ayar tun kafin nasara ta zo kuma daga baya kowa ya ga nasara wannan ke nuna gaskiyar alkur'ani mai girma ya faɗi wannan aya tun lokacin mu irin nan yankin mu ma ba a magana musulunci kuma gashi wa musulunci kuma ya zo kaga duk wannan yana fatahin kenan tun shekara dubu ɗaya da wani abu har yanzu fatahin kuma yana ta zuwa yana ta zuwa an yi a ce bil fatahi au amrin min indihi ko wani lamari wato lamari shine Allah ya saukar da wata musiba akan kafiran da ake ganin suna da karfi na kimiyya da fasaha din Allah ya saukar musu da wata musiba duk su gigice su ta kansu ma suke ba ta kanka ba kaga wannan yana iya faruwa dan lokacin da sojojin kamance karkashin jagorancin Abu fiya suka zo suka yi sansani suka tsaya za su kai wa Madina hari sai Allah zo da amrin min indihi din shi da Allah ya aiko da iska iska mai tsanani katuwar tukunya da za a girka abincin da mutum talatin hamsin za su ci iska sai ya sama da ita sai ya kifar da ita to kuma tun suna makka sun karanta labarin adawa sun san cewa me ya faru ga adawa irin iskar da ubangiji ta ala ya aiko musu da ita wadda ta ciccibe su ta halakar da su sai abu su fayyace to ko mu kwashe na mai namu ko kuma kila irin wancan iskar ce saboda haka sun kwashe na sai za su son gudu kaga amrin mini da hikin ba da takobin musulmai aka tarwatsa sojojin gayya sojojin kawance da su Abu Sufyan suka yi ba a'a da iska da Allah ya aiko Da haka Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idza ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira muka aiko da wata iska da runduna ta mala'ikun da ku ba ku gani kaga wa amrin min indihi din kenan a yanzu din duk da mutane suna ganin ai suna da makamai suna da kaza sai ubangiji ta Allah ya aiko da junudun min indihi din ya aiko da iska ya aiko da abin da sauransu jiragen nan idan jirage biyar suka tashi za su kai hari cin nasarar hari shine idan akwai communication a tsakanin su da juna idan ubangiji ta Allah ya gurbata yanayi a sararin samaniya tsawon minti uku ba communication tsakanin su da juna ba communication kuma tsakanin su da tashoshin su na kasa shikenan fa kuma Allah mai iko ne kan haka ga Bermuda triangle har yanzu idan jirgi ya je sai ya bata waye wannan wajen idan Allah ya dawo ba sai ya yi irin wannan irin wannan a sararin samaniya ba a kawo wani kamar ba mu da triangle a daidai California a ajiye wani a Los Angeles wani a <laughs> abinda ake so ku ku ci tsoron Allah subhanahu wataala fa asallahu an ya'ti bil fatiha aw amrin min indihi fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin ubangiji ce wa yaqulu alladhina amanu mummune ko zaka suna cewa haula alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim wadannan sune wanda suka rantsa da Allah makwara ta rantsuwar su innahum lama'akum cewa wasu na tare da ku wato munafikai suke tattaunawa da juna suna nuna gayyar munafikai a mummune suke tattaunawa suna nuna gayyar munafikai suna cewa yanzu wadancan kusuna suke rantsewa da Allah wai suna tare da ku amma gashi yanzu suna tare da kafirai habitat amaluhum ayyukan su gaba ɗaya sun rushe fa asbahu khasiriyan da sai suka waye gari suna masu hasara wato suna nadama daidai lokacin da nadama kuma ba ta da amfani to lafazin alfatahu kamar yadda na faɗa ko dai fatihi ko kuma lafazin alfatahu yana zuwa da ma'anar hukunci an gane ko rabba nafta a bainana wa bainan qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin iftaha bainana wa ana uhkum bainana bainana wa bainan qawmina bil haqqi jalla ya ayyuhal ladina amanu ويحبونه يحبهم ويحبونه ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani man yartar da minkum an dine cikin ku dukkan wanda ya ridda ya bar addininsa na musulunci fa sawfa yati Allahu bi ya sani Allah zai zo da waɗansu mutane lafazin qaumin anan an kawo shi a matsayin nakira dan girmama matsayin mutane domin annakiratu ta'ati lit takbiri wa ta'zim kamar da Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rahim kaga rasulun wani manzo na musamman walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladhina kafaru ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum fariqun min alladhina utul kitaba wara'a zuhurihim ka'annahum har wato zo dan girmama abu yati Allahu Allah zai zo da dan sarata waɗansu zababbun mutane masu daraja yuhibbuhum wa yuhibbunahum suna kaunar Allah Allah ma yana kaunar su malamai suka ce wai wanne ne yafi falala a ce kana son Allah ko a ce Allah yana son ka Allah yana son ka yafi falala dan idan kai kana son shi baka sani ba ko kayan son daidai ko baka yi daidai ba an karba ko ba karba ba amma yana son ka kana da na kan yayi daidai kenan na'am yuhibbuhum wa yuhibbuna suna son Allah Allah na son su azillatin alal mu'minin suna kaskantar da kai da yan uwansu mummune suna tawazu wato ba sa nuna mummune matsayin su ko da sun fi su matsayi na ilimi ko matsayi na sarauta ko na mulki ko na kuɗi ba sa nuna musu a izzatin al-kafirin kuma suna nuna wa kafirai izza wato ba sa nuna kaskanci a gaban kafiri suna nuna musu su mutane ne masu izza masu buwaya saboda abin da suke dauke da shi na kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalmar da ta fi komai tsada a duniya wanda ya yafi nauyin sammai da kassai yadda manzo Allah ya nuna cikin hadisi Ah, wanda yake dauke da wannan kalmar to kuma waye zai masa farjini kenan yujahiduna fi sabilillah suna yin jihadi dan yada kalmar Allah da dukiyarsu da harsunan su da alƙalin su da maganganun su da ayyukan su suna yada musulunci wala yakhafuna lawmata la'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kar ɗaya daga cikin ku da ya san gaskiya ya kyale tsoron wani ya hana shi furtata lalle ya furtata duk wanda ya san gaskiya ya faɗe ta ya amayar da ita sai dai kawai mutum ya kyautata uslubi ta yadda mai saurare zai fahimci cewa eh kawai kana tallata masa gaskiya ne ba so kake kaci mutuncin sa ko zarafin sa ba Allah ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan ita ce falalan Allah wanda yake bayar da ita ga wanda ya ga dama wato a samu mutum din ya shiga cikin wannan rukunin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatan alal mu'minin a'izzatan alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna samun wannan siffofi su tare a rika ka falala ce ta Allah ba kokarin ka bane gaban ka tarne na ubangiji sai kowa ya roke shi ya ubangiji samu cikin waɗanda wannan siffofi za su tabbata a kansu dan falala wannan falala ce babba dalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan aya tana magana ne dangane da abin da ya faru dab da karshen annabi zai bar duniya wato za a samu waɗansu mutane da za su yi ridda ta hanyoyi daban-daban waɗansu su hana zakka waɗansu su yi da'awar annabta kuma dama manzo Allah faɗa cikin wani hadisi yace za a samu mutane 30 da za su yi da'awar annabta a cikin a cikin al'ummarsa malamai suka ce wannan 30 ba wai sune kawai kididdigar wanda za su yi ƙaryar annabtaka ba a'a waɗanda za su yi ƙarfi ne su samu mabiya 30 amma akwai waɗanda za su yi da'awar annabta a wani kawai ko a wani garin da wani bai san so ba su yi wani ƙarfi ba ma amma wanda za su fito duniya ta ji su gagga mutum 30 manzo Allah ce dajjaluna kazzabuna kullun yaz'umu annahu nabiy kowanne yana da cewa shi annabi ne yace wala nabiyya ba'di ila yawm ni ko na san ba annabta ba ta har zuwa tashin kiyama ba annabta ba na'am to daga cikin waɗanda suka shahara suka yi da'awar annabta tun lokacin annabi na dare akwai mutum uku akwai al-aswadul ansi a kasar yaman akwai musaylimatul kazzab a najid daga nan sai tulaiha ibn khuwailid al-asadi a gabar madina aswadul ansi lokacin da yawar annabta mutanen sa duk suka bi shi sun shiga musulunci ba amma suka riga suka koma baya suka ce gashi sun samu wani sabon annabi na ruwansa da sai sun je madina nesa aka samu dan dan sunkuru ya je ya kashe shi kowa ya huta daga nan da a wasa mata mutu musaili kaza kazzab yi karfi har sai lokacin sayyidina abubakar ne da gwamza yake gazotul yamama sannan wa hashiyu mutumin da ya kashe hamza a yakin uhud shine kuma ya kashe musaili mutul kazzab yake cewa na kashe mafificin mutane a lokacin ina jahiliya ta bai shiga musulunci ba sannan kuma na zo na kashe mafi sharrin mutane bayan na shiga musulunci yake kirga wannan a matsayin baiwa da Allah ya masa amma Tulaiha ibn Khuwailid al-Asadi shi da aka gauza yaki aka tura masa Khalid bin Walid aka gauza yaki ya gadi abin ba zai yi ba sai ya gudu to mu'jiza ba ta zo ba dan da annabi bogi ne ba na gaske ba ya gudu kasar Yaman ya je ne nemi mafakar siyasa a can gurin da ya ga kai ba sarki sai Allah sai ya lanta tuban sai tuba ya dawo musulunci har ya mutu yana musulmi to aka yi ta samun waɗansu a can gurin muktar ibn ubaida al sakafi a a saja har ma ta mace ma ita ma ta fito ta ce ita ma annabiya ce ta tara mabiya ko masu yawa a ɗaya daga cikin mabiyan ta yake to mu dai ka san mu shi yafi kowa hasara dukkan mutane annabawan su mazaje mu kuma annabiyar mu kuma ta mace <laughs> ce kai rabon mu dai ba afki yace afhad nabi atuna unsa nutifu biha wa asbahat anbiya'un nas أظهت نبيئتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا dukkan annabawan duniya gaba ɗaya mazaje mu ne kadai annabiyar mu mace amma dukkan waɗannan da suka yi labari ba an lallasa su an ci nasara a kansu dan Allah ce fasawfa yati Allahu bi qaumin da haka waɗansu suka fassara sayyidina Abubakar da bi qaumin din shi da wanda zaratan da suka taimaka mashi sai da aka daidaita sahu aka mayar da komai daidai wa daida na'am yuhibuhum wa yuhibbunahu kenan har zuwa ƙarshe banda wannan duk wanda yayi jihadi a kowane lokaci jihadi da dukiya jihadi da da'awa da baki da harshe da buga littafi da kwamfuta da komai kai jihadin da kai da musulunci to insha Allah kana cikin waɗanda aka ce fa sawfa yati Allahu bi qaumin eh ka samu membership a wannan qaumin da wannan nakirar da girmamawa da ma da duk ciki insha Allah kana ciki na'am ubangiji ta'ala ce innama waliyukum Allah wa rasuluhu ku sani dai majibincin lamarin ku shine Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna salata waɗanda suke tsayar da sallah wa yu'tuna zakata suke bayar da zakka wa hum raki'una suke yin ruku'i na'am can an ce la tattakadu yahuda wan nasara awliya kar ku rike yahuda da nasara a matsayin awliya to wa za ku dauka a matsayin awliya shi nan aya ta ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wanda za ku kaunata shine Allah da manzansa wanda za ku jibinci lamarinsa Allah da manzansa na amanu da mummunai wala irin mummunai allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un wadanda suke tsaye da sallah suke bayar da zakka alhalin suna ruku'i Allah ce wa man yatawalla Allah wa rasula wadanda suke jibinci lamarin Allah da manzansa suke taimaka addinin musulunci suke taimakawa yaduwar alqur'ani da yaduwar hadisan manzon Allah wallazina amanu kuma suke taimakon yan uwansu mummunai fa inna hizballahi humul ghalibun ko shakka babu rundunar Allah su ne masu cin nasara a nan gurin akwai ta cewa akwai ta cewa ko ƙarin bayani a daidai faɗin Allah ta'ala إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون yan shi suna kafa hujja da falalar Ali bin Abi Talib kashin wannan aya suka ce shi ma ake nufi da ayar gaba daya har suka kawo ruwayoyi wanda ke nuna wata rana Ali bin Abi Talib yana sallah a masallaci da zobe na zinari a dan sa sai wani miskini ya shigo yana neman sadaka wai sai Ali bin Abi Talib yana cikin ruku'i ya ga ya tsaya ya kada sallah ba ta lokaci ne sai ya tafi yana tafiya yana cikin ruku'in har dai inda miskini yake sai ya mika masa hannu wato yana da mai ce masa zare zoban ya masa ishara ya zare wannan zobe sannan da miskinin ya zare wannan zobe na zinari sannan kuma Ali bin Abi Talib ya dawo ya ci gaba da sallar sai ya karasa sai suka ce wato na salata suna tsayar da sallah wa yu'tuna zakata wa hum raki'una suna bayar da zakka ko suna cikin rukuni. eh kaga wato alwawu anan wawul hali to bashin bakin wannan da ba da ansa game da wannan lokaci ba zai yi ba sai dai kawai mu dakata a nan gurin in Allah ya kai mu yammacin gobe sai mu dora inda muka tsaya ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana kariya ka ba mu ikon kauce mata wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala